ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan marice na talata ashirin ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da biyar ga watan shida a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum Allah ya mana jagora amin ga tambaya na kamar haka ya ce kwanakin baya malam ya amsa tambaya akan riba na kuɗin cooperative ya ce kolon na banki ya ce gaskiyar magana shine kusan kashi 90 19% 90% na ma'aikatan jihar Niger Niger State da kuɗin cooperative sharp sharp da kuɗin loan na banki suke rufa wa kansu asiri kamar gina gida school fees sayan mota da sauransu kalilan ne adashi ke rufa musu asiri malam yaya matsayin wannan to amsa shine matsayin wannan a fili yake dan mutanen Niger suna cin riba shikenan sai riba ta zama halal dan ma'aikatan Niger suna karɓar loan ko suna amfani da kuɗin cooperative wanda a sa akwai interest shikenan interest sai ya zama halal shari'ar musulunci ko Allah da ma'aiki su za su bi mutanen Neja ko mutanen Neja ne za su bi Allah da ma'aikinsa da shari'a da haka hukuma ta hukunci yana nan babu ba zai sauya ba ba zai sauya ba kuma kai da kanka ka ce wasu daga ciki su sukan yi adashi ta hanyar adashi su rufa wa kansu asiri to me yasa su sauran ba za su yi adashin ba tunda dai akwai hanya halal ta me yasa dole kai sai ka bi hanya haram baka da wata hujja a wajen Allah subhanahu wataala da haka babu wani canji dangane da abin da na faɗa na fatawa a baya abin da yake akwai shine akwai hanyoyin da idan mutum ya bi zai samu halal kuma asirinsa zai rufu da aka baka da wata hujja ko dalili da zai sa sai ka bi haram dan neman ka rufa wa kanka asiri in ma ka samu rufin asiri na duniya ta hanyar haram to ka sani tona wa kanka asiri kai a lahira wanda kuma da tonan asirin lahira gwanda tonan asirin duniya da dukkan mai hankali dan ka mutu baka da gidan zama in an je lahira wannan ba zai cutar da kai komai ba amma ka mutu dan kana da gida ka tafi kana cin riba to ka jefa kanka cikin bala'i da aka ya su ma'aikata a matsayin su na musulmai su ya kamata su nema wa kansu da kansu mafita ai akwai kungiyar ma'aikata ko yan kwadago na jihar Neja sai su magantu ko su sama wa al'ummar su wata mafita amma dai ba rayuwa akan haram da saban ubangiji ba ko da a wani lokaci a halin larura yakan halatta wani ya aikata haram kuma ba tare da an kama shi da laifi ba amma dai waɗannan abubuwan da ka faɗa ba za su zama larura ba domin ad-darura tuqaddaru bi qadariha ita larura ya ganganta da girmanta gwargwadon yadda girmanta ya kai gwargwadon yadda ake sawwake wa mutum wani hukunci na shari'a idan mutum yana cikin halin kakanika yunwa ta ishe shi bai da abincin ci sai ya mushe to sai a halatta masa ya ci mushe amma shi ma ba ya cika ciki ba gwargwadon yadda zai kubuta daga yunwa kuma ya kubuta daga halaka wannan shine ka'ida da aka ad-darura tuqaddaru bi qadariha inda yanzu ta mana kai mutum ne bai da lafiya kuma za a yi masa operation wannan cutar in ba a cire masa ita ba rayuwarsa tana cikin garari kuma ya rasa bashi sai kuɗin loan na banki ko kuma kuɗin cooperative wanda a cikinsa akwai interest wannan kwatar rai ne sai a halatta masa ya ci ko ba haka ba amma dan gidan zama in baka samu gida na kanka ba baka da kuɗin da zaka kama na bashi na haya da mai gidan kansa da wanda yake gidan haya duk ba a gida suke ba ta gida suke da kai mai gidan kai da shi mai gidan haya yanzu in mala'ikan mutuwa ya zo ya karɓi rayuwarku duk gidan naku ne duk ya zama ba naku ba yanzu abin da za ku je ku tara shine gidanku na gaske wanda kuka gina da ayyukan ku. tambayar sa ta biyu ce malam ina matsayin kuɗin da gwamnati ke cirewa ma'aikata a pay slip kamar haraji pay as you and housing transport da sauransu kuma ba gidajen ba gidajen ake basu ba ko menene dai ban fahimta ba to ni na san dai ni ma ma'aikacin gwamnati ne ni ma lecturer ne a Kano State Polytechnic kuma ina daukan albashi kuma na san ana daukan irin waɗannan kuɗaɗen kuɗaɗe ne wanda a ka'idar su in ana cire su ana cirewa ne don taimakawa al'umma wajen gina musu rayuwa wajen kyautata musu rayuwa dukkan wata ƙasa da kaga ta ci gaba a duniya da wannan harajin ta ci gaba da shi za a gina muku asibitittuka masu kyau ku sha magani mai kyau da shi za a gina muku makarantu ku samu ilimi ingatacce da shi za a gina muku standard nefa ko abin nan electricity da shi za ku samu ruwan sha mai kyau da ire-iren waɗannan duk ƙasashen da ka ji sun ci gaba to ta hanyar haraji ne yanzu ƙasar da muka fi sha'awa a duniya irin amerika ingila in ka je kai ɗan najeriya ba za ka iya rayuwa a cikinsu ba saboda tsantsar harajinsu ko fakin ɗin mota kai ko a masallaci sai ka biya mata haraji ballantana a sauran ma'aikatan gwamnati kai ba wannan ba a ingila masallaci kun ganin da muke zuwa mu zauna su a ingila baka isa ka shigo masallaci ka zauna haka ka tashi ba su sun kwabo ba saboda asali ƙasa su a can ta gwamnati ce gwamnati in ta baka fili aro ta baka kuma kana biyan ta kuɗi zaka duk motsin ka haraji ne a ƙasar ingila za ka za ku ga rayuwarsu da tamu ba ɗaya ba ce to bambancin shine kaɗai mu a ƙasashenmu in an karɓi harajin ba ma gani a ƙasa wasu ke wawurewa asali ma dai tukuna ba a yi tsarin harajin mai kyau yadda za a biya ba idan haraji dubu goma ne ya kama ka in ka je ka daidaita da ma'aikatan haraji ka ba su dubu uku sai su sa aljihunsu ba za su ba gwamnati komai ba kai kuma su kyale ka kai ka to da haka cuta ce sata ce wai ta da sata ko manyanmu da suka samu kuɗin man fetur sai hankalinsu ya tafi wajen man fetur sai suka kyale mu game da haraji ba sa matsa mana wajen a karɓa to mu kuma sai muka sangarta muna rayuwa babu haraji to shikenan su kuma sauran ma'aikatan harajin sai suke karɓar rabi ko ma ƙasa da rabi su sa aljihunsu in an yi sa'a ne su ɗan sanwa gwamnatin wani abu shikenan to rayuwarmu sai ta zama ga yadda take shi yasa ba yadda za a yi ɗan Najeriya ya kukan wai ya samu magani mai kyau ta wace hanya za ka samu magani mai kyau ba yadda za a yi ɗan Najeriya ya kukan ya samu lafiya ya samu ilimi ya samu wuta ya samu kaza duk waɗannan abubuwan da sai da kuɗi ake yin su mu ba ma ba da kuɗi don a yi su daka kuɗin da ake karɓa daga hannun ma'aikata wannan shine asalin manufarsu da sunan haraji da kaza da kaza da sauransu don a gina ƙasa amma kuma sai aka rashin sa'a in an karɓa ɗin ba gina ƙasa ake yi ba wannan kuma ba ƙaramin matsala ba ce yana daga cikin abin da ya zama wajibi in dai muna da kishin kanmu da kanmu to mu dawo cikin tunaninmu da hayyacinmu domin me domin mu gina ƙasanmu da kanmu da kuɗin hannunmu za a gina mana ƙasa kuma su manyanmu waɗanda suke karɓar kuɗin su ji tsoron Allah in sun karɓa mu rinka gani a ƙasa wai ana biki a gidan su kare yace in gani a ƙasa in gani a ƙasa kada wani ya zo ya ce ai asali haraji babu shi a musulunci eh asali haraji a musulunci ana karɓa ne daga wajen waɗanda ba musulmi ba to amma asali a musulunci lokacin da annabi da sahabbai suka rayu ai babu wutar lantarki kowa shi yake sawa fitilar samai da kansa ya kunna a gidansa in kana da kuɗi ka kunna fitila in baka da shi ka zauna haka to amma yanzu rayuwar ba haka bace ba yanzu rayuwar sai da wutar lantarki wannan harajin ba wai an karɓe shi bane a matsayin irin wanda ake karba daga hannun arna asali an karɓe shi ne da nufin a gina maka kasarka kuma ka mori kayanka da kanka domin akwai abin da mutum shi kaɗai baya iya wa kansa lafiya tsaro wuta ilimi duk waɗannan abubuwa ɗan adam bai isa wa kansa shi kaɗai ba in kwa ce za ka yi wa kanka to asarar ka sai ta fi ribar ka yanzu ka tambayi duk wanda yake kunna janareto a gidansa asararsa ta fi ribarsa in kwada kuɗin wutar lantarki ya biya to wutar da za a samu ribarta kuma ya fi kuɗin da zai bayar domin yanzu duk girman janareton ka in baka yi wasa ba waɗansu abubuwan ba zai ɗauka ba in kuma ya ɗauka to jikinka za ka ji a jikinka zai sha mamai shi yasa yanzu sai ka samu cikin manyan attajirai akwai wanda yake faɗa a wata yana kashe miliyan biyar a cikin a kuɗin wuta miliyan biyar ma'ana injin sa maintenance ɗin injin da tarkacen abin da ya ajiye a gida yana kashe miliyan biyar ya ce ya gina gidan ne tun lokacin tankar mai ba ta wuce dubu biyar ba Dizal. amma yanzu abin sai hawa yake yake cewa shi babban tashin hankalinsa abin da yake tsoro in ya mutu 'ya'yansa ba za su iya rike wannan gidan ba kuma haka ne ma'aikaci ya ɗauko bature ta kanas daga germany yake biyansa kuɗi shi yake kulan masa da maintenance na sa da sauran tarkacen kayan wuta to yanzu dan Allah wannan riba ce ko asara ce asara ce asara ce inda a ce akwai tsayayyiyar wutar lantarki a ƙasa kuɗin da zai biya ba zai kai ɗaya bisa goman wannan kuɗin da yake kashewa ba to da a ce ni in biya kai ka biya kowa ma ya biya kai ko talaka mai ɗan ƙaramin inji ya maha in dai yana ta da shi kullum a wata asarar da yake yi ta furi ba, ya dai ba zai dau fridge ba ballantana maganar AC dutsen guga ma ba zai dauka ba hita wannan wacce zaka ɗumama ruwa ba zai dauka ba to kuma asarar kuɗin da kake zuba masa kololo abin da zai ma ya kunna ma haske ya motsa maka fanka sannan kuma ka kalli talabijin kila to shi ma wannan ba zai iya maka shi ya kwana ba to ka lissafa kuɗin kuma da kake kashe masa zuwa wata inda nefa ce ba za ka ci wannan kuɗin ba da haka abin da ya zama wajibi in dai da gaske muke so mu kawo gyara a kasashenmu shugabanninmu kuɗin da suke karɓa su mai da hankali akan haraji a karɓa da gaske in an karɓa da gaske kuma a yi aiki da gaske kada wasu su karɓa wasu su cinye wanda su ƙasashen da suka ci gaba ba haka bane za a matsa talaka ya ba da haraji dole sai ya bayar to sannan kuma dole zai gani a ƙasa shi ma ba za a ci masa ba yanzu in talakawa suka san suna da gamsasshiyar wutar lantarki gamsasshen asibiti tsayayyen ilimi ba za su yi kyashin su biya kuɗi ba in kaga suna kyashi to sun san su ma in an karba daga wajen su ba a dawo musu da shi ne da haka wannan yana daga cikin abubuwan da malamai suke kiran kiransu da almustajiddat abubuwan da ba za ka same su asali a addini ba amma yau da gobe ce ta kawo su zamani ne ya taho da su a da sahabbai ba su da makarantu irin namu a ce wai ga makaranta za a yanki form ai kaza ai kaza ai kaza yanzu in ka ce to shikenan yanzu yankan form da sa da registration da zama a kujera a aji da rubutu a benci wannan duk sabon abu ne babu shi addini kar ayi to sai dai ɗanka ya zauna ba karatu dan ba za ka samu wata makarantar kuma sabanin irin wannan ba in kwa ka same ta to kuma ba za ta biya bukata ba da haka wasu abubuwa sukan zo a zamanance kuma dole ka tafi da zamani tare da su kamar da ana tafiya aikin hajji a kar yanzu sai ka ce zaka tafi aikin hajji a kar da duk ta inda ka shiga maka shiga za yi kawai da wanda ya zo ta kudu da wanda ya zo ta arewa duk kofa ce buɗe yanzu kai ka isa ka shiga ƙasar kai tsaye dole sai da ka'idojin shiga ƙasa sai ka yi passport sai ka yi visa sai ai custom sun bincika ka immigration sun bincika ka to sannan ka shiga to kaga wani ba zai zo ya ce to ai waɗannan duk sababbin abubuwa ne da haka babu su a addini kafirci ne ko kaza ko kaza a sai dai mu ce da kai kai kuma jahili ne baka tafi da zamaninka ba yanzu ko kai gidanka yadda kake gudanar da shi ai ba yadda mutanen da suka gudanar da gidansu bane da fitila a ci balbalce kai yanzu a gidanka a ci balbalce to da haka komai yana zuwa ne da yanayin zamani ya takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara ilimi da albarka Allah ya saka da alkhairi ya malam dan Allah a taimaka mani a sa mani wannan a amsa mani wannan tambaya saboda na sha rubuto tambaya sai in ji shiru tambayar ita ce maganar da ake cewa asalin komai halal ne sai abin da nassi ya haramta shin malam aya ce wannan maganar ko hadisi ne ko maganar malamai duka haka ne akwai ayar da ta magana akan haka akwai hadisin da ya magana akan haka akwai kuma maganar malamai ka'ida ce usuliya da ta magana akan haka aya cikin alqur'ani wacce malamai suke kafa hujja da ita akan halaccin komai fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila samai sawahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shi ya halitta muku duk abin da ke ban ƙasa ya halicce shi ne dan ku to sai malamai suka ce ya za a halicci abu danni kuma a ce bai halatta in yi amfani da shi ba ai in dai danni aka yi to ya nuna halal ne in amfana da shi to wannan shine asalin komai al aslu fil ashiya'i al ibaha shine ka'ida usuliya take cewa asalin komai halal ne to amma komai anan banda maganar ibada kamar yadda shi ma a gaba yake cewa kuma shin maganar ta taƙaita akan abinci ko kuwa hadda ibada banda ibada ita ibada ka'idarta al-aslu fil ibadati at-tawaqquf asali ita ibada ba a yi sai da nassin da yace ayi amma asalin komai ka gani a duniya ci kayan ka in abinci ne in abin sha ne sha in tufafi ne saka sai ka samu nassin da yace banda kaza banda kaza banda kaza to sai ka dakata amma ita ko ibada asalinta shine karkayi sai an ce me kayi domin ita asalin ibada jiran umarni ne in umarni bai zo na ayi ba to ba a yi shine Allah ya ce ya ayyuhal allazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ya ku wadanda suka imani kar ku yi wa Allah da manzansa riga malam masallaci ma'ana ku sha gaban su kan su ce ku yi ku yi a kar ku yi haka da ka asali a babin ibada jiran sai an ce ka yi asali a babin abubuwa na ci da sha waɗannan kuma a fara yi sai in nasi ya ce kar a yi to sai a dakata akwai hadisi duk da malaman hadisi wasu na ganin bai inganta ba yana cikin arba'un hadis hadisin daru qutni inna allaha farada fara'ida fala tudayyuha wa hadda hududa fala ta'taduha wa sakata an ashiya'a rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhasu anha Allah ya sanya ya farlanta farillai kada ku tozartar da su ya sanya iyakoki kada ku ketare su waɗansu abubuwan kuma ya yi shiru bai ce muku komai ba game da su ba kuma dan ya manta ba da aka karfe bincike to waɗannan su ne abubuwan da Allah ya halatta mana asali shine mu amfana da su sai in nasu ya dakatar da mu tambaya ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya saka malam da alkhairi tambaya ta ita ce dan Allah malam menene ingancin mutum ya anshi lon a ma'aikatarsa ya sayi ragon layya bayan ya san alon ɗin akwai interest bai halatta ba layya ba wajibi ba ce sai ga wanda yake da hali in Allah bai baka hali ba ba a ce ka ci bashi ba ma ko mara loan dan kai layya ba a ce kai haka ba Allah bai dora maka haka ba yanzu da baka da kuɗin ragon layya sai ba kai layya ba Allah ba zai tambaye ka ba amma wanda yake da kuɗin ragon layya ya ƙi layya to shi Allah zai tambaye shi kamar aikin haji ne ka ce za ka ci bashi dan ka tafi aikin haji wa ya dora maka ba wanda ya dora maka ubangiji ta yi walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila Allah ya wajabta wa mutane yin aikin haji amma wanda ya samu iko wanda bai da iko Allah ya san bai da iko da haka ba zai tambaye shi ba akan haka to ballantana har ka je ka ci bashi wanda a cikinsa akwai riba kuma dan ka zo kai abin da ko bai kai farilla ba kai kuma ka aikata haramun wani lokaci mutum ya ci bashi wanda bashin akwai riba haramun ne dan ya aikata abin da ko mustahabi bai kai ba wannan yana daga cikin rashin fiqhul aulawiyat abinda malamai suke kira da fiqhul aulawiyat a rayuwa ba sai ta addini ba matukar baka fahimci yadda rayuwa take ba ka rinka fara yin abu mai muhimmanci sannan mai biye masa sannan mai biye masa to zaka sha wahala a rayuwa zaka sha wahala a rayuwa sai ga gidanka ya rikice sai ka gidanka ya rikice matarka sai ta tayar maka da hankali akan kuɗin gudunmawa gudunmawa dole ce amma sai ta tayar ma da hankali a saboda baka da wayo amma kana da wayo farkon abin da zaka rinka fahimta lokacin da abu kaza ya zo min shin wajibi ne in ba wajibi bane mustahabi ne sunna ne to sai ka jera su wajibi sannan sunna sannan mustahabi sannan mandubi da haka da haka haramun makaruhi har da haka da haka amma matukar mutum bai da wannan kwakwalwar ta tsara abubuwan sa daki daki to sai ta shan wahala a rayuwarsa sai al'amura su zo su ta rikice maka ka je ka ci bashin mutane dan ka zo kai wani abin da ko mustahabi bai kai ba a wajen Allah karshe bashi ya ma nauyi kuma ka dawo kana ta cewa bashi ya ma nauyi ai ma addu'a kai kai wa kanka da kanka nauyi ba bashi ne ma nauyi ba domin kai ka jibga wa kanka abin da Allah bai dora ma ba Me takarda ka gaba yace assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi tambaya ta ita ce likita ne ya ma wani tiyata sai ba a yi daidai ba sai ya mutu Shi malam menene hukuncin shi zai yi azumi ko diya to ka'idar shi ne dole ne a binciki likitan da yawa mutum tiyata har ta kai ga mutuwa duk wata ka'ida ta aikin likitanci ya kiyaye ta wajen yin tiyatar nan idan diya cika ka'idoji sai kuma yayi aikinsa daidai sai ajali ya tadda mutum ya mutu to babu komai a kansa babu komai a kansa amma idan ya kuskure wata ka'ida daga cikin ka'idoji to sai a duba a gani me ya jawo kuskuren sakaci ne ko ganganci idan sakaci ne to wannan kisan kai yayi amma shubuhul amdi me kama da na gangan ba za a ce gangan ba domin ya bambanta da mutumin da ya dauko wuka ya soka wa mutum da mutumin da ya dau bindiga ya harbi kaga wannan shi gangan ce ɗari bisa ɗari shi ko wannan ya so ya kama da gangan to kisa in na kama da gangan ne akwai diya mugallaba shine zai yi diya raƙumi ɗari sannan kuma zai yi eh, zai yi eh, kafara wanda kafara shine yanta baiwa in babu baiwa yayi azumin wata biyu a jere an gane ko to amma idan ya zama cewa ba gangan bane ba kuskure aka samu a madadin yayi kaza sai yayi kaza ba da ganganci ba to anan ma malamai suka ce zai kafara amma ba zai biya diya ba kafara shine yayi azumi 60 a jere ko ya yanta bawa in akwai to da ya danganta ne da yadda al'amarin ya kasance kamar direba ne shi ma yana tafiya a mota birkinsa bai da kyau ya je ya kashe mutum ko kuma a madadin ruwan birki ya zuba ruwan omo kaga wannan ganganci ne sai ya biya diya sannan kuma sai ya yi azumin kafara amma direba ne yana tafiyarsa ba high speed ba ba gudu yake na ganganci ba birkinsa lafiya lau yana da dabin license komai na ka'ida da dokoki ya kula da su sai tsautsayi ya sa ya bi wani to wannan kafa ne ma'ana ba ganganci ba ne abin da yake a kansa kawai shine zai kafara amma babu diya a kansa saboda ya kiyaye kowace ka'ida kila mutumin shine ya tsallako masa titi alhalin shi bai yi tsammanin akwai mutum ba ma a wajen kila highway ne ana tafiya kawai wani ya zo ya gifto to kaga wannan ko da a ce an kashe shi amma kisa ne wanda yake ba na ganganci ba kisa ne wanda yake na kuskure da haka wannan kisa na kuskure malamai suka ce ba za a yi kisasi a kansa ba amma zai biya eh, zai ba da zai yi kafara duk da waɗansu malaman suna ganin hadiya zai biya tunda kuskure ne wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina har izuwa karshe takarda ta gaba yace Allah ya saka wa malam da alkhairi amin yace malam tambaya ta shine wanda zai yi sallar tahajjud zai iya bin sallar tarawihi nagode zai iya zai iya matsala ce ta sabani tsakanin malamai amma dai in kayi hakan baka yi laifi ba musamman duba zuwa ga cewa sallar tarawihin da sallar tahajjudin suna haɗuwa ne galibi a goman karshe kaɗai da haka lokaci ne na alheri wanda ya kamata mutane su tsaya su mora in ya wuce shi kenan in ya wuce shi kenan musamman ma wasu malamai suna ganin in adadin rakawoyin ba zai wuce sha uku ba wasu kuna suna ganin ko zai wuce sha uku babu laifi dan an yi tunda nana Aisha ta ce manzo Allah in daren in goman karshe ya shigo na azumi baya bacci da daddare gaba daya kawai ibada yake ta yi da haka kai ma in kayi hakan dan ka raya daren da ibada ba laifi bane ba mai tambaya ta gaba yace malam wani ne ya bani aiki bai bani kuɗin mota ba ko ya bani aike bai bani kuɗin mota ba sai na cira cikin kuɗin da ya bani sai na bashi canji ma'ana ya ciri kuɗin mota daga kuɗin da aka bashi na yayi aikin ko aiken ya je kuɗin mota ya dawo kuma canjin ya haɗa ya ba mai so ya ce amma ban yi mai bayani ba domin idan na tambaye shi kuɗin mota ba sa bayarwa ko ba zai bayar ba tambayar a nan menene matsayin kuɗin da na cire haramun ko halal in dai iya aikinsa kai masa da shi to halal ne abin da ka aikata ba laifi ba ne amma in ka taɓa wani abu akan buƙatar kanka ba kai masa kuma bayani ba to wannan ya zama haramun takarda ta gaba Allah ya ƙara malam daraja da ɗaukaka Allah ya ƙara mana baki da ya tambaya ta ita ce akan bayanin da malam ya yi akan duk wani abu mai bugarwa haramun ne ba wai sai giya kaɗai ba to malam akwai wani magani ana kiranta kurkura idan an sha shi sai an bugu wani ma sai kayi tunanin mutuwa zai yi domin wani ma sai ya yi ta amai wannan magani menene matsayin shi domin maganin yana da yana taba zuwa a gari to matukar abin da ka faɗa hakan ne cewa yana bugarwa haramun ne shan sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai sanya muku warakar ku cikin abin da ya haramta muku ba yanzu da wani zai zo ya ce maka naman alade yana magani ƙarya yake yi domin duk abin da Allah ya ce haramun ne to babu magani a cikin sa babu magani a cikin sa da wani zai zo ya ce maka ga wani magani da giya take yi ka ce masa ƙarya ne duk abin da Allah ya haramta babu magani a cikin sa an gane ko da haka duk abin da zai bugar da ɗan adam babu magani a cikinsa ƙarya ne ina fata mun fahimci wannan yawwa ko da mu ne muke tunanin akwai maganin to manzo Allah da ya gaya mana Allah bai sa mana maganin mu cikin abin da ya haramta mana ba kuma in dai akwai maganin to za a samu a cikin wani abu na halal ba wai sai a wannan na haram din ba to in ku akwai magani a cikin halal me naka na zuwa neman magani a cikin haram kaga baka da wani uzuri a wajen Allah subhanahu wataala tare da cewa yake maganin kawai a baki ake sawa ba wai haɗewa ake yi ba duk ɗaya ne shi kayan maye wani ai ba ta baki yake shiga ba wani ta wani wajen yake shiga yanzu waɗanda suke shakar koken ta baki ake shan koken ai ta hanci ake shaƙa ta akwai da yawa kayan mayen da ba ta baki suke shiga ba ta hanci suke shiga yan kwaya ma wani lokaci yan wiwi suna yi wa junansu wani abu da ake cewa bushi bushi shine kai ba za ka sha wiwin ba amma za ka zauna kusa da masu sha in suka zuko suka zuko hayakin sai su fesa ma to kuma in baka yi wasa ba sai ma kafi wanda ya sha buguwa amma kuma kai ba kai ka sha ba sannan kuma ai akwai kayan mayan da su allura ake yi ko injection ne duk ɗaya ne shari'a ba ta kallon ta ina kayan maye ya shiga jikinka kawai mayin ya sami ya same ka to kawai shikenan sawa'an ta baki ne ta hanci ne ta kunna ne ta dubura ne a'a ta allura ce duk ɗaya ne in dai ma'anar duk ɗaya ce ta maye ya tabbata shikenan tambayarsa ta biye ce shin annabi ya yi sallar tarawihi raka'a hudu sannan ya yi sallama guda sannan ya sake yin raka'a hudu ya yi sallama sai kuma ya haɗa shafa'i da wuturi raka'a uku kenan sai yayi sallama ya zama raka'a sha ɗaya kenan domin inda muke yin sallar tarawihi an ce annabi yayi eh annabi yayi hadisin na na Aisha azalla ya raka'a hudu sannan ya tahiya ya sallama ya sake raka'a hudu ya tahiya ya sallama sannan kuma ya uku in ka hada raka'a goma sha ɗaya kuma kana da damar ka rinka bi kana tahiya kana sallama bi kai tahiya kai sallama wanda annabi ya ce salatul laili masna masna sallar dare raka bibbi bibbi ce a ƙarshe sai ce malam muna neman aure a taya mu da addu'a to muna fatan Allah maɗaukin sarki ya hore muku ɗawainiyar auren kuma ya ba ku mata nagari in kuma mata ne ya ba ku maza nagari ya takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum malam Allah ya saka maka da alheri amin malam tambaya ta anan ita ce mun kasance muna sallar tarawihi mun yi raka'a ta biyu mun yi sallama da aka zo raka'a ta hudu sai liman ya manta bai yi sallama ba ya miƙe ya ci gaba da raka'a ta biyar da ta shida a raka'a ta shida ya sallame to malam akwai sujada eh wasu malamai sun ce akwai sujada saboda ai ba da kan ransa ya wuce wannan eh, zaman tahiyya ba rafkanwa ce da kuma manzo Allah ya da kaida yace li kulli sahawin sajadatan duk rafkanuwa kowace ce in an yi sai an mata sujada biyu amma waɗansu malamai suka ce ba sai yayi ba sai yayi sujada ba saboda me saboda ai sallar a wani nau'i nata ana iya yin haka ana iya zarcewa daga raka'a biyu a je har ta hudu sannan sai ai tahiya a ta hudun ai sallaba da haka kowanne dai limamin ku yayi anan babu laifi insha Allah tunda sallah ce ta nafila ana iya ɗaukan wani salo a bar wani salo ba kamar sallah ce ta farilla ba dole ka yi ta yadda take inda a azahar ne ya manta bai yi zaman tahiya ba ko ya wuce to kaga anan ya canja ka'idar yadda sallar take anan dole rafkanuwa ce kuma sai an yi sallama amma in a sallah ce ta nafila tunda zaka iya wancan zaka iya wancan wasu malamai suna ganin ba sai an yi sujada ba a wannan lokaci to sannan yace wai kabili ce ko ba a ce to ita dai ka'ida kabili ana yin ta ne in an yi ragi ba adi in an yi dadi amma malamai duk sun yarda cewa in a wajen kabili kai ba adi tayi in a wajen ba adi kai kabili ita ma tayi amma dai asali shine duk kabili ana yin ta ne dan ragi duk ba adi ana yin ta ne dan dadi to kaga shi anan rage ayayi domin sallama ya rage ko da haka zai yi kabili kenan amma ko da ba adin yayi kuma tayi tambaya ta biyu shin malam gaskiya ne cewa faɗin Allahumma ajirni minan nari bayan sallar asuba da magariba tana hana mutum shiga wuta Allah ya saka maka da alkhairi kuma ya bani ilimi kamar naka Allah ya saka fini to wannan maganar da ka faɗa kai tsaye hadisi ce sai dai hadisin bai inganta ba hadisi ne da'ifi annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce wai ya ce cikin hadisin idan sarabta min salatil maghribi qabla an tukallima ahadan قل اللهم أجرني من الناس سبع مرات فإنك إذا قلت ذلك ثم مت fi lailatika kutibat laka ko kutiba laka jawazun minan nari Waya annabi ya ce idan mutum ya idar da sallar magriba ko sallar asuba kan yi wa kowa magana sai ya faɗi wannan addu'a Allahumma ajirni minan nari Allahumma ajirni minan nari kafa bakwai to inda daddare ne bayan magriba in ka mutu a daren kan asuba ta yi Allah zai rubuta maka cewa ka furi daga wuta zaka tsallake idan kuma da asuba ne kafin yamma ta yi in ka sau bakwai bayan sallar asuba to in ka mutu a wannan wunin shi ma za a rubuta maka cewa kayi furi daga wuta to wannan hadisi hadisi ne da'ifi tare da cewa wasu daga cikin malamai sun ce hadisin ya inganta amma Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani cikin littafin Mishkatul Masabihi na Hafiz Tabrizi wanda Albani ya yi ta hakiki hadisi mai lamba ta 2396 yace hadisi ne da'ifi da kuma cikin silsilatul ahadithu da'ifa shi kuma hadisi mai lamba ta 1624 shi ma ya ce hadisi ne da'ifi anan yi bayani da yawa ya kawo hujjojinsa kuma ya raunana maganganun malaman da suke cewa hadisin ya inganta yace hadisin bai inganta ba wallahu ta'ala a'la wa a'lam tambaya ta karshe yace assalamu alaikum Allah ya kara malam fahimta da basira Allah ya kara mana baki da yace dan Allah malam menene hukuncin masu sanya hoto ga littafi kamar jota ko kalanda da sauransu ma'ana asuwar shamsiya an gane ko Asuwar shamsiya in aka ce asura Shamsiyya shamsiya a larabci ana nufin photograph hotunan da kyamara take ɗauka ba hotunan da ake zanawa da hannu ba ba kuma wanda ake sassaka su ba to menene hukuncin sa su a jikin littafi ko a kalanda ko kuma a jikin irin jota da sauransu malamai suka ce hukuncinsu ko da a ce ba mai kyau ba ba amma haramcin bai kai ba na hoton zane da hannu da kuma hoton sassaƙawa saboda shi wannan abu ne wanda ya faru a bayan shuɗewar annabi da sahabbansa lokacin da annabi yake raye babu kyamarar da take ɗaukan hoton mutane ballantana a ɗauka cewa hotunan da suka zo cikin hadisi ana haramta su irin wannan ne ba irin su bane ba hotunan da shari'a ta yi magana a kai su ne hotuna na zane da hannu da kuma hotuna na sassaƙawa domin waɗannan su ne wanda tun a zamanin annabi Nuhu akwai su tun a zamanin annabi Nuhu ana zana hoton mutum da hannu tun kuma a zamanin annabi Nuhu ana sassaƙa hotunan gumaka wanda Abdullahi dan Abbas ya ce farkon abin da ya kawo bautar gumaka cikin ƴan adam hotuna ne ana nufin hoto ko dai na zanen hannu ko kuma na sassaƙawa wanda wasu malamai sukan ce masu inuwa amma ba hoto wanda kyamara take ɗauka ba shi yasa alladina adda'ima lil iftawal wal buhus al ilmiya ta kasar Saudi arabiya sun yi fatawa akan halaccin waɗannan da ma wasu ɗaiɗaikun malamai da suka yi rubuce-rubuce game da wannan kamar irin Sheikh Dr. Yusuf al a cikin littafinsa Al-Halal wal Haram ya bayani akan hukuncin hoto na kyamara duk hotuna na kyamara ba su ake nufi da hotunan da shari'a ta hana ba an gane ko sai dai idan ya zama illar da wa'ancan din suke yi wannan ma zai yi to malamai suka ce sai a bashi hukunci irin na wa'ancan misali hotunan shehunnai yau da ake mammannawa ake bauta musu asali a da masu bautar gumaka ba irin waɗannan hotunan suke ba ko dai su zana ne da hannu ko kuma su sassaka to idan ya zama su ma waɗannan ɗin za a yi musu bauta irin yadda ake wancan to sai ka ce su ma haramun ne amma in ba haka ba to baka da damar da zaka haramta waɗannan musamman malamai suka ce idan ba hotuna bane na mutanen da zukatan mutane suke girmama su kamar manyan shugabanni kamar manyan malamai domin galibin su sune wanda ƙarshe bauta take fadawa akan hotunan su amma wani talaka kawai a gari ba wanda ya damu da shi amma malamai hotunan su to a ƙarshe suna zamewa al'umma fituna, domin mabiya sukan koma suna kallon hotunan ko dai su tawassuli da su ko ko da bacin rai kaji in ka kalli hoton sai ka ji ranka ya kwanta to kaga wannan ya koma wani nau'i kuma na kama da bauta bauta to irin waɗannan su ne haramun to abin da yasa kuma malamai suka ce ba za a haramta su baki ɗaya ba yanzu ana yin passport passport passport ko dan ka yi tafiya passport na tafiya ko passport irin wanda ake cikewa da fam a lokacin yin registration a makarantu ko makamancin wasu abubuwa saboda me saboda waɗannan passport ɗin na yanzu na daga cikin amfanin su a san kowa saboda yau duniya ta kai inda ta kai wasu za ka ga suna kama da juna wani sai je ya laifi in ba ta hanyar hoto da bin diddigi ba sai a kama wani a ɗauka shi ne shi yasa yanzu tafiya ta yi tafiya ma hoton kansa baya iya gamsarwa wajen investigation dole sai da thumbprint kuma za ka sha wani mamaki ka san mu yanzu kasashen mu yan afirka yan afirka su ne wa yan cana kallon me kamar su ɗaya to yanzu idan ka shiga kasashen larabawa su ma haka suke kallon mu yan afirka kamar mu ɗaya wallahi da wuya balarabe yake gane baƙar fata da wani da wani shi yasa wanda ya zama a kasashen larabawa ya karatu ko wani abu makamancin haka ya san akwai wani abu da ake cewa anguli da kan zabo Angulu da kan zabo shine yanzu sai ka bani passport ɗinka sai in hau in yi tafiya su ba sa gane mu amma tom print yanzu shi yake tona asiri to irin wannan wani sai ka bashi aran passport ɗinka ko ya sace maka ko ka yarya tsinta sai je ya aikata wani laifi kai sai a zo a kama ka to kaga in babu waɗannan hotuna da wannan bige-bige da sauransu a zamanance to wasu sai su ɗora wasu laifi wasu sai su cuci wasu da haka shi yasa malamai suka ce ba za ka haramta hoto kai tsaye ba musamman wanda kyamara take ɗauka saboda waɗannan dalilai wanda zamani ya zo da su tambayarsa ta gaba ya ce malam tambaya na biyu shine shin hukuncin su ɗaya ne da masu sassaƙa gumaka saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam inna ashaddan nasi azaban yawmal qiyamati inda Allah al musawwirun wannan ba hukuncin su ɗaya ba kamar yadda bayani ya gabata to sannan shi kansa hoto ɗin wanda ake zanawa da hannu ai akwai wanda suka halatta akwai wanda ba su halatta ba wani mutum ya zo ya tambayi Abdullahi dan Abbas ni ban da wata sana'a tun tasowa ta sai zane zane nake yi nake samun abinci zanen hotunan mutane da kaza da kaza da dabbobi sai Abdullahi dan Abbas ya ce to in ba makawa sai ta hanyar zane zaka ci abinci isna ishajara aw ma la ruha fihi ka rinka hoton bishiyoyi da duwatsu ko duk abin da bai da rai amma hoton abu mai rai to wannan shine shari'a ta hana shine aikata shi ya zama haramun man da manzo Allah yace a ranar lahira duk masu wannan zane zanen Allah zai tara musu abubuwan da suka zana yace da su ku busa musu rai in ba su busa musu rai ba kuma za a yi ta musu azaba tambaya ta uku sai yace malam menene yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da karatun suratul sajada da suratul mulki shin su sun fi sauran surorin ne ko a'a ko kaka to ban gane karatun suratul sajada da suratul mulki ba suratul sajada da suratul insan ana karanta su a ranar juma'a a sallar asuba raka'a farko suratul fatiha da suratul sajada raka'a ta biyu suratul fatiha da suratul insan wannan shekul islam ibnu taymiya yayi magana a cikin majmu'ul fatawa hikimar da ta sa annabi yace a rinka karantawa ko yake karantawa a ranar juma'a duk da umarni ne ba na wajabci ba kar ka je ka takura wa limamin unguwarku ka ce sai ya muku haka malamai sun ce ba dole bane ba sunna ne imamun nawawi a cikin at-tibyan fi adabi hamalatil qur'an yace idan ka san mamunka ba za su iya ba kar ka fara kuma in ka san in ka fara ba za ka iya durewa har karshe ba to karka soma domin rarrabawa kuma ya zama bid'a in dai za ka yi sunna cikakkiya mamanka za su iya jurewa to daga farko in kai suratul fatiha ka ɗau sajada sai ka dire da ƙarshe raka'a ta biyu suratul fatiha suratul insan sai ka dire da ƙarshe amma wasu sai kaga sai su tsakuri suratul insan ɗin sai su tsakuri sajada nawawi a cikin atibiya ne ce wannan bid'a ne in ba za ka iya duka ba ka bari duka to ibnu taymiya yake hikimar da yasa saboda waɗannan surorin guda biyu suna bayani ne akan yadda farkon halitta ya fara da yadda zai ƙare. to me yasa annabi yake karanta su ranar juma'a sallar asuba saboda juma'a ita Allah ya fara halitta kuma ita Allah zai kare halitta domin farkon dan adam din duniya shine annabi adam a ran juma'a aka yi shi kuma alkiyama za ta tashi ne ma'ana Allah zai rufe duniya gaba ɗayanta ta tashi daga aiki a ranar juma'a to annabi yana karanta suratul insan da suratul sajada a ranar juma'a sallar asuba dan tuna wa mutane a irin wannan rana aka fare ku kuma ita za a kare ku shi yasa ma wani hadisi manzo Allah yace duk ranar juma'a duk wata halitta da ka sani hankalinta a tashe yake dabbobi da tsuntsaye da kifi a cikin ruwa da kwari saboda suna tsoron kada a wannan juma'a ce alkiyama za ta tashi mutum da aljanne kadai za ka samu a ranar juma'a suna warkajamin su ba su ma damu ba su sauran halitta ba sa samun kwanciyar hankali sai sun ga rana ta hudo ta gabas to sun san ranar juma'ar da alkiyama za ta tashi rana ba ta gabas za ta hudo ba ta yamma za ta hudo da haka wannan shine hikimar da yasa ibnu taymiya annabi yace a rinka karantawa kamar yadda ibnu taymiya yayi hasasi kuma ya faɗa a cikin littafin sa na majmu'ul fatawa ita ko suratul mulk wacce ita ce tabarakallazi bi yadihi mulk annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace wata sura a cikin alqur'ani mai ayoyi talatin ta tsaya wa wani bawa a gaban ubangiji ta yi masa lauyanci sai da Allah ya kyale shi ya shiga aljanna ma'ana ga wanda yake yawan karanta suratu tabara ko suratul mulki in Allah ya yadda tana daga cikin surorin da za su ceci masu yawan karanta su a gobe kiyama kuma tana hana azabar kabari wannan ya tabbata cikin hadisi ta ce, ba wai dan sun fi sauran surorin ba in sura ce wacce ta fi kowace sura a Qur'ani ita ce suratul Fatiha manzo Allah ya faɗi wannan duk a cikin Qur'ani babu surar da ta kai Fatiha daraja ta fi suratu Tabara ta fi suratu Sajada ta fi suratul insan an gane ko shi yasa ma zaka ga ita aka fi yawan karantawa domin duk wata sallah da zaka yi dole sai da ita manzo Allah ma yace sallah ba ta yiwa in babu Fatiha kamar yadda kuma ayar da tafi kowace aya a cikin alqur'ani ita ce ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa har zuwa karshe to da ka dai ba wai dan waɗannan sun fi sauran surori yasa ake karanta su ba a'a sai dan suna da wata daraja da wata falala ta daban tambayarsa ta ƙarshe kuma wacce ita ce tambayar mu ta ƙarshe ce malam menene hukuncin mutumin da yayi zina ya kuma yi rantsuwa har sau uku da ba zai ƙara ba ila yaumul qiyamati sai kuma ya ƙara shin Allah zai karɓi tubansa eh Allah zai karɓi tubansa amma da sharaɗin in ya zo ya cika sharuɗan tuba yayi taubatan nasuha wanda yana daga cikin sharuɗan tuba wan niyatu ya ya'uda ila dhanbihi fi ma baqiya alaihi min umrihi niyyar ba za ka sake komawa zuwa ga zunubin ba har tsawon rayuwarka to in wannan niyyar da gaske ka yi ta shi Allah ya sani da ka yi ta sai ya rubuta tubarka cewa karɓaɓɓen tuba ne amma in da man baka tuba da nufin dindindin ba to da ban baka cika sharaɗin tuba ba tubanka ya zama tuba ne iya na baki Allah ba zai karɓa ba Allah madaukakin sarki ya nufe mu da tuba a darasin mu na jiya mun cike da karshen aya ta goma sha takwas cikin wannan sura mai albarka suratu Muhammad yau za mu tashi farkon aya ta goma sha tara kuma ina jin wannan shine darasin mu na bakwai ko takwas a cikin surar me Allah yake فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ما ليتي ثم أخبرت الله تعالى نبيه سي الله مدعوكتين سركي زي باوى النبن سلاباري dangane da dawa al-ghaflati maganin da ke hana rabkanwa da kuma gafala wa kaifiyata amalihi kuma da yadda za a yi aiki da maganin fa ya amalu sallallahu alaihi wa sallama bihi dan shi annabin ya yi aiki da maganin fa yaqtadi bihi almu'minuna sauran mu'minai kuma su koyi da shi fa qala sai Allah yace fa alam kai sani annahu la ilaha illa Allah cewa yadda al'amarin yake babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wannan shine abin da ya zama wajibi akan kowane musulmi a karan farko ya sani ka san waye ubangijinka ka san wake da haƙƙin kai masa bauta to sannan kuma ka ta shi da haka malamai sukan kafa hujja da wannan aya akan cewa wajibi ne akan dukkanin musulmi baligi mai hankali yayi ilimi kafin yayi komai a addini ka fara sanin wa za a yi wa bauta kafin ka kai ga yin bautar an gane ko domin Allah ya ce fa'alam ka fara yin ilimi to menene abin da za ka fara sani a fagen ilimin annahu la ilaha illallah shine ka fara sanin tauhidi ka wajibi ne akan kowa ya san wannan shi yasa Imam al-Bukhari a cikin Sahih al-Bukhari yayi babi yace babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal babin da yake bayani akan ilimi ne farko kafin ka furta wata magana da sunan addini ko zikiri ko tasbihi ko ma me ka fara sanin wa za a yi wa kuma ya yake a yi an gane ko to haka nan kafin ka aiwatar da wani aiki daga baska dole ne ya zama kayi ilimi da yawa daga cikin mutane wani zaka same shi ya dauki shekaru yana aiki amma yanzu da zaka zo ka zaunar da shi wannan aikin da kake ya saka me ya hujja daga ina ka koya bai koya a wajen kowa ba to kaga wannan ya saba wa ka'ida ta addini ka'ida ta addini ilimi ake farawa kafin a kai me ga yin bauta kafin a kai ga yin aiki da Imam al-Bukhari yayi wannan babin sai bude da wannan aya yace domin Allah yace fa'alam annahu la ilaha illallah ka fara yin ilimi na sanin cewa babu abin bauta da gaskiya da cancanta in ba Allah ba mala yace ai dunya Muhammad ala ilmika abinda ake nufi ya kai wannan fiyayyen annabi ka mu bisa ga ilimin da kake da shi litam tani'a anil ghaflati domin ilimin shi yake hana gafala shi yake hana rabkana an rabbika gaburan sanin ubangiji da'iman a kowane lokaci to sannan sai Allah ya wastaghfir li dhanbika kuma ka roki gafarar zunubanka dawa ake anan wasu malamai suka ce da manzon Allah yake domin ai asalin maganar da shi ake ka nemi gafarar zunubanka to kenan wannan aya ta tabbatar annabi yana da zunubi kenan wastaghfir li dhanbika haka waɗansu malamai suka ce waɗansu malamai suka ce eh ita wannan ayar kafin suratul fatihi ta sauka ne domin suratul fatihi ita ce ta zo ta nuna annabi bai da laifi amma kafinta wasu surorin da wasu ayoyin sun nuna cewa annabi yana da laifi sai dai fa ya kai dan uwa in an ce annabi yana da laifi karka dauka irin nawa irin naka su laifin annabawa shine abin da ake kira da khilaful aula abubuwa ne guda biyu duk suna da kyau amma ɗaya ya fi ɗaya kyau to shi annabi in ya zaɓi na ƙasa ya bar na sama sai Allah ya zarge shi me yasa ka bar na sama kai na ƙasa tare da cewa kai babba ne babba ko sai babba matsayinka ya wuce haka an gane ko kamar izini ne ga waɗanda suka zo suka nemi izinin annabi cewa ba za su je yaƙi ba munafukai ai Allah ya bawa annabi dama in an nemi izinin ka kai izini ga wanda kaga dama ka ki fa idza sta'zanuka fa'zan liman shi'ta minhum wastaghfir lahum Allah in sun nemi izinin ka wanda kaga dama kai masa izini wanda ka dama kar kai masa to amma kafin Allah ya wa annabi wannan izinin sai shi annabin da kansa ya bada izinin to shine sai Allah ya ce afallahu anka lima azinta lahum Allah ya yafe maka amma dan me yasa kai musu izini ma'ana da ka jira tukuna kamar cin ganima ne ya halatta annabi ya ci ganima amma lokacin kafin wahayi ya sauka sai annabi ya yi saurin karɓar ganimar to sai Allah subhanahu wataala ya ce ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard bai kamata ba ga wani annabi ya saurin karɓar ganima a filin daga ko kama fursunonin yaƙi a'a hatta yuskina fil ardi har sai yayi lagalaga da kafirai ya raunata su to kaga wannan ma khilaful aula ne asali abin halal ne amma annabi yayi shi kafin lokaci yayi to shine sai Allah madaukakin sarki ya tsawata masa sannan malamai suka ce ku duba ku gani annabi sallallahu alaihi wasallam yadda zaka san laifinsa ba irin na kowa bane ba shi tun kafin ya ce na tuba Allah yake cewa an yafi ashe ma asali ba laifi bane ba amma inda laifi ne irin nawa irin naka ba mu isa ba a ce an yafe sai mun yi me sai mun tuba sai mun cika sharuɗan tuba sai mun yi nadama to sannan sai Allah ya ce ya yafe يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم يا أيها عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري ويدخلكم تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه to kaga a wannan ayar Allah yana tallata mana tare da kiran mu mu'minai akan mu tuba saboda sai da tuba sannan mu za a gafarta namu zunubin amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dake zunubin sa ba irin na sauran mutane bane to shi wannan abin da ake kiransa shine khilaful aula tun kan yace na tuba sai Allah ya ce ya yafe masa to a ƙarshe ma malamai suka ce hatta ire-iren waɗannan din duk Allah ya ce ya yafe domin ya ce inna fatahana laka fatahan mubina إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك طراطا مستقيما إنا فتحنا لك فتحا مبينا مو مكا يمكا بوئي بوئي وان ليك مبيني ليغفر لك الله ما تقدم dan Allah ya gafarta maka duk abin da ya gabata min zambika na zunubanka wa ma ta'akhkhar da abin da yayi saura mana annabi in yana da zunubi na da da wanda zai zo ma gaba duk an yafe to kaga kenan maganar ma zunubin ta tashi babu ita domin an ce an riga an yafe gaba an riga an yafe baya daidai yake da ce babu to sai malamai suka ce to in mun ce annabi yanzu bai da zunubi to kenan waɗannan ayoyin da suke magana gare shi cewa ya istighfari kenan suna nuna shi istighfari ba sai da zunubi ba istighfari ba sai da zunubi ba amma tauba ita ce wannan dole sai da zunubi dan mu gane tsakanin bambancin istighfari da kuma me tuba shi tuba shine kai wani laifi kana neman Allah ya yafe maka shi kuma istighfari babban sakon da ke cikin sa sanin girman Allah da kuma nuna masa gazawarka da kasawarka dan ya tallafa maka ba wai sai kai wani laifi ba shi yasa so da dama sai ake hada su an gane ko ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه كاجا أن هذا استغفار دمي ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل wa ya qaumi ya ku mutane na istaghfiru rabbakum ku roki gafara ubangijin ku summa tubu ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi malamai suka ce da istighfari shine tuba to da anan Allah ba zai hada su ba domin in an hada su ya zama an yi gwaranci ma'ana an maimaita magana a wajen da maimaita tan kuma bai da amfani bai da ma'ana an gane ko da haka dai istighfari daban tuba daban istighfari sanin girman Allah ke jawo shi tare da neman Allah ya taimaka maka ya tallafa maka domin duk abin da Allah zai ce bawa yayi bai bawa bai ita yi ɗari bisa ɗari ba sai dai yayi iyayensa to in kai iyayenka sauran ragowar inda aka samu matsala sai Allah ya cika maka shi yasa zamu ga idan mutum yayi sallah bayan ya idar da sallah me yake fara cewa astaghfirullah astaghfirullah inda sabo ai sallah a ce ko sabo to ya isa gifari ya biyo baya ashe kaga istighfari shi ba bayan sako yake biyowa ba har bayan da'a yana biyowa abin nufi malamai suka ce in an samu yan matsaltsali a cikin sallarka abin da kake roko Allah ya cika maka to haka nan da yawa daga cikin ayyukan ibada za ku ga bayan su sai ayi istighfari kamar sallah din anan kamar kuma fitowa daga ban daki da mutum ya fito zai ce gufranaka da istaghfara da gufranaka bi ma'ana astaghfiruka duk ma'anarsu ɗaya ne to da haka dai malamai suka ce wannan shine da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya umarci shi da ya istighfari ba idan yana da zunubi ba kenan istighfarin annabi da istighfarin sauran mutane zai iya shan bamban wasu malamai suka ce duk ɗaya ne domin daman shi istighfari manufarsa ba shine kayi laifi ba abin nufi shine kana girmama Allah kuma kana shaidawa Allah cewa in ba da taimakonsa ba to kai fa ba za ka iya tsayuwa da kafafuwanka ba duk abin da ya sa ka kai a karan kanka ba za ka iya yin su ba to wannan umarni da Allah subhanahu wataala yau manzo Allah cewa wastaghfir li dhanbik ka roki gafarar zunubanka manzo Allah ko shaka babu ya bi wannan umarni kamar yadda zamu ji cikin hadisai malai wa in yakul laka dhanbun ko da a ce kai annabin baka da zunubi to amma kai istighfari tunda shi istighfari ba sai da zunubi ba li ismatika saboda kai kana da isma tsaro da kariya daga Allah na cewa ba za ka yi sako ba walakin li yustanna bika sai dai dan ai koyi da kai da ka kai dan mutane su kwaikwaya daga wajenka in ba dan annabi yayi istighfari ba da a yau mu ba mu san yadda ake istighfarin ba to amma yin nasan duk da shi ba dan laifi yayi ba sai yasa mu sai mu koya daga wajensa ko da mu kuma zamu bayan mun yi laifi mala yace rawal bukhari an abi hurairah radiyallahu an imam bukhari ya rawaito hadisi daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda kale yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi 70 marra manzo ni karan kaina ina istighfari tare da neman tuba zuwa ga Allah a wuni guda sau saba'in to in ku annabin da baya zunubi yayi istighfari sau saba'in a wuni ina da ni ina da kai ina ga mu baki ɗaya wanda mu duk motsin mu zunubi ne min babi aula mu yafi cancanta mu yawaita istighfari malamai suka ce faɗin sau saba'in ba yana nufin iya malejin istighfari sau saba'in ake yi ba ka iya wuce haka domin wata ruwaya ta zo da annabi ya ce yana yi sau ɗari kamar yadda gatan malam ya kawo ta yace wa fi riwayatin li ghairi al-bukhari a wata riwayar ta ba ta bukhari ba ta muslim ce qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni la astaghfirullaha fi kulli yawmin mi'ata marra ni ina istighfari a kowane wuni sau ɗari shi ma suka ce baya nuna a tsaya a sau ɗari in ka wuce sau ɗarin ba kai laifi ba da haka dai istighfari ana iya yin sama da ɗari kuma ba wai abin lura a istighfari shine jan carbin da adadin ba sau da dama wani in zai yi zikiri lambar ita ta fi ɗauka hankalinsa na yi istighfari ɗari to an ji kayi ɗari amma duk a cikin ɗarin ba ƙwaya ɗaya na gari kaga ya zama taron tsuntsiya ba shara kenan da kai istighfari sau ɗari amma baka daina saban da kake ba kana ma cikin yi dumu-dumu kake istighfarin to gwanda kai ƙwaya ɗaya tak wanda zai ratsa zuciyarka kuma ka daina zunubin domin ba yawan adadin ake so ba me ake so amfanin amfanin da haka dukkanin wani zikiri abin da aka fi so shine ka yi shi kana mai fahimtar mai ya kuma kana hakaito ma'anar a zuciyarka in girmama Allah ne kuma kana jin girman Allah a zuciyarka ta yadda zaka tashi ka bi umarninsa kuma ka guje wa hana-hanansa da haka wannan shine babban abin da ya kamata mu lura da shi sama da adadi wani zaka ga a dare yayi istighfari miliyan ma amma duk a ciki shiriri ta ce kawai babu wani abin arziki kaga wannan ai wasa ne ba istighfari kake ba ko la ilaha Allah kaga wannan wasa kake wanda ka furta kwaya ɗaya cikakkiya mai ma'ana astaghfirullah ka san ma'anarta kuma ma'anar ta ratsa zuciyarka kuma ka hararo girman Allah a cikin ranka sannan ka zaɓi wani laifi daga cikin laifukan da kake ka daina to wannan shine ma'anar istighfari kuma shine istighfari mai amfani shi yasa Allah madaukin sarki a wani waje yake kafa wa istighfarin sharuɗa da sifofi taubatan nasuha tuba na dindindin ba tuban muzuru da kazan mutane a bakinsa ba to da haka manzo Allah yakan yi istighfari mai tarin yawa to sannan sai Allah ya ce walil mu'minina kuma ka roƙa wa sauran mu'minai maza ma gafara Allah wal mu'minati da kuma sauran mu'minai mata malamai suka ce wannan ya nuna ana iya yi wa wani istighfari to amma da sharadin duk wanda za a yi wa istighfari sai ya cika sharadin imani an gane ko annabawa sukan yi wa kansu su yi wa waninsu annabi ibrahim ya ce rabbi gifilli waliwali walil mu'minina yawma yaqumul hisab ya Allah ka gafarta min ka gafarta wa iyayena biyu ka gafarta wa sauran mu'minai a ranar da za ka yi sakayya ita ce ranar sakamako to anan ibrahim ya ce wali walidayya da iyayensa biyu to kuma mun ce sharadin wanda za a roƙa wa gafara sai ya zama me mumini shi kuma mahaifin ibrahim ba mumini bane shine sai Allah ya ce قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله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 Allah madaukakin sarki ce lalle abun koyi ya tabbata gare ku cikin rayuwar Annabi Ibrahim ma'anar Annabi Ibrahim zai zame muku abun koyi cikin komai cikin akida cikin ibada cikin mu'amala sai Allah ya musamman ma shi da waɗanda suka yi imani tare da shi dangane da mu'amala tsakaninsu da kafirai iz qalu liqaumihim lokacin da suka ce da mutanensu inna bara'a minkum mu babu mu babu ku wa ma ta'buduna min dunillahi da duk abin da kuke bautawa koma bayan Allah kafarna bikum mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakumul adawatu kiyayya ta bayyana tsakanin mu da ku wal baghda'u da kin juna abadan har abada hatta tu'minu billahi wahdahu har sai kun dawo kun yi imani da Allah daya wannan duk abin ne wanda kowa zai koyi da Ibrahim a cikin sa to amma sai Allah ya ce illa qaula ibrahima li abihi abu ɗaya ne ba za ku koyi da Ibrahim da shi ba Shi ne maganar da ya gaya wa babansa ya ce la'astaghfiranna laka sai na roƙa maka gafarar Allah to kaga kenan Allah ya togace gafarar da Ibrahim ya nema wa babansa wannan ya saba wa daidai ba za a yi koyi da shi a cikin haka ba domin sharadi kan ka roƙa wa mutum gafara sai ya zama me musulmi shi kuma haifin Ibrahim ba musulmi bane kuma Ibrahim ya roƙa masa gafara shi yasa Allah ya ce kar mi koyi da Ibrahim a wannan hadisi ya taba cikin musnad na Imam Ahmad bayan an yi yakin Uhud an gama wani daga cikin sahabbai an kashe babansa cikin kafirai sai ya zo ya tsaya yana roƙa masa gafara sai sayyidina ali ya zo ya ganshi sai yake masa tsawa ya zaka rinka roƙa wa kafiri gafara bayan ka san kafiri ne wannan sahabi yana buɗe baki sai ya ce gafara ibrahimu li abihi a ibrahim ma ba ya roƙa wa babansa gafara ba kuma alhalin baban nasa ba musulmi bane take al sayyidina ali bai ce komai ba sai ya zo ya ga annabi to sai ga ayoyi sun sauka a cikin suratul tauba ubangiji madaukakin sarki ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدنا إياه الله مدعو في تنسر كيتي ما كان للنبي بيكما تبقى وانا النبي كواي والذين آمنوا دكما مؤمني كو سواي أن يستغفروا للمشركين سرنك روكا ومشركي غافرة بيكما تبقى bai halatta ba lafazin ma kana bi ma'ana ma ya juzu ma ya hillu ma yambagi bai dace ba bai halatta ba bai inganta ba a shari'ar Allah wani annabi ko wani mumini ya roƙa wani kafiri gafara waye shi wannan kafirin sai Allah ya ce walau kanu uli qurba ko da kafirin dangin ka ne na kusa in dai sun mutu akan kafirci haramun ne ka roƙa musu gafara min ba'di ma tabayyana lahum bayan bayani ya bayyana ga mu'minan da annabawan ta hanyar nafsi da wahayin Allah annahum ashabul jahim cewa kafirai yan wuta ne sai Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahima Allah zai bada amsa ga waccan magana da wancan sahabi yayi sai Allah ya ce shi kansa Ibrahim din istighfarin da yayi wa babansa bai kasance ba illa an mau'idatin yayi ne bisa ga alkawari wa'adaha iyyahu wanda ya daukan masa domin a cikin suratu maryam qala sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hasiya sa'astaghfiru laka rabbi alkawari yayi masa yace zan ci gaba da roƙa maka gafarar ubangiji na dan ubangiji na mai amsa na ne kuma ya cika wannan alqawarin ya ce a cikin suratu shu'ara wa ghafir li abi innahu kana min ad-dallin كان من الضالين Allah ka gafarta wa babana'! للي shi ya kasance cikin batattu to wannan alƙawarin da Ibrahim yayi cika alƙawarin ne ya dauke shi zuwa ga yin wancan aikin wanda kuma daga baya Allah ya ce masa kar ya sake shi yasa a cikin ayat suratul tauba a gaba sai Allah ya ce falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a minhu inna ibrahima la'awahun halim da shi ma kansa Ibrahim ta bayyana gare shi mahaifinsa fa maki ne na gaske ga Allah domin har ya mutu akan shirka bai tuba ba tabarra'a minhu sai ya fita hanyarsa inna Ibrahim la halimun awahum munib lalle annabi Ibrahim mutum ne mai hakuri mutum ne mai yawan komawa ga Allah subhanahu wataala mutum ne mai cikakkiyar da'a ga biyayya ga Allah to da haka ya 'yan uwa baya halatta mutum ya roƙa wani gafara in dai wannan wani ba musulmi bane ba shi yasa a sharadin da Allah ya bawa annabi anan ne ya roki gafara sai ya ce walil mu'minina wal mu'minati ga mu'minai maza da mu'minai mata to da wannan sai malamai suka ce annabi nuhu ma ya roki gafara Allah kuma ya roka wa babansa da babarsa kuma ya roka wa sauran mu'minai domin a ƙarshen suratu nuh wa qala rabbi wa liwalidayya wa liwalidayya دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات النبي نوح يتي يا الله كغفرتا من كغفرتا وإياينا غدا بيو كغفرتا ودوان wanda ya shiga gidana a matsayinsa na mumini wasu malaman sun ce baiti anan ana nufin masjid gidan annabi Nuhu shine masallacinsa inda yake bauta to duk wanda ya shigo masallacinsa alamar ya yadda da addininsa dan yayi bauta tare da shi to shi ma ya roka masa Allah ya gafarta masa kaga nan sharadin muminina wal mu'minati muminai maza da muminai mata to sai malamai suka ce a wannan aya ya nuna cewa iyayen annabi Nuhu su musulmai ne dukansu domin shi Nuhu da ya roƙa wa iyayensa gafara Allah bai ce a'a ba amma Ibrahim da ya roƙa wa iyayensa gafara Allah ya ce banda babansa ya nuna babansa shi ba musulmi bane ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan shi ma sai aka ce ya roƙa wa kansa gafara kuma ya roƙa wa mu'minai maza da mata sannan malamai suka ce abu na biyu da zamu lura da shi duk lokacin da za ka yi wa wani addu'a ka fare wa kanka sannan kai masa domin duk istighfarin nan da annabawan nan suka yi tare da cewa su asumai ne ba sa laifi amma dan su koyar sai da suka fara sa kansu sannan suka sa waninsu Ibrahim sai da yace rabbi gifilli sannan yace wali walidayya sannan yace walil mu'minina yawma yaqumul hisab nuhu sai da yace rabbi gifilli wali walidayya sannan wali man da dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat to sannan annabi muhammad anan shi ma sai da aka ce wastaghfir li bika sannan walil mu'minina wal mu'minati to amma sau da dama zaka ga wani sai ce. Allah ya kara malam lafiya kai banda kai Allah ya ji kan malam kai banda kai da haka ka'ida shine duk wani abu da kake nema a wajen Allah in zaka nema wa wani farasa kanka domin kai ma kana bukata shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je aikin haji sai ya tarar da wani yana ta dawafi yana labbaik Allahumma an shubrima an shubrima ma'ana aikin hajin ba nasa bane wani yake wa sai manzo Allah ya tambaye shi yace hajjata an nafsi kai ka taba yin aikin haji sai ya ce ban taba ba sai yace hujja an nafsika thumma an shubrima fara yi wa kanka sannan kai wani to da ka duk wani abu da zaka fara yi wa wani in mutum ne zai je aikin haji zai wa iyayensa ka fara yi wa kanka kafin kai wa iyayenka umara ce zaka yi wa iyayenka fara yi wa kanka kafin kai wa iyayenka tawafi zaka yi wa iyayenka da nafila fara yi wa kanka kafin kai wa iyayenka in sadaka ce fara yi wa kanka yi wa iyayenka haka ake yin aikin addini da ka kar wani kaunar wani ta sa ka fara masa addu'a ka manta da kanka ka yi wa kanka to sannan wannan ya nuna cewa an samu tawafuqu shar'i dukkan shari'o'in annabawa a cikinsu akwai roƙon gafara ga kai da kuma wani shari'ar annabi nuhu ta nuna haka shari'ar ibrahim ta nuna haka ga kuma shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ita ma ta nuna haka malai ce fihi ikramul lahum roƙa wa muminai gafara da aka ce annabi yayi akwai girmamawa gare su su muminan bi amri nabiyihi bil istighfari lahum domin girman mumini ya kai har a ce annabi ya roƙa masa gafara wanda wannan yana nuna girman mumini ba karami bane a wajen Allah ubangiji yace wallahu ya ya'lamu kum ubangiji yana sanar da kai kawanku ku bayi a duniya ai mutasarrifukum jujjuyawanku da kai kawanku a duk inda kuke Allah yana sanar da ku kuma yana tare da ku da ilimin sa li ashghalikum bin nahari da dukkan shagulgulan ku da kuke da wuni wa maswakum kuma ubangiji ya san makomarku duk inda ka tashi ka tafi Allah ya sani kuma inda za ka koma ka je ka kwana nan ma Allah ya sani shine mala yace ma'awakum ila ji bil layli matattarku da makomarku wajen shimfida ku da kwanciyar ku a cikin dare ai huwa alimun bi jami'i ahwalikum abin nufi dai Allah ya san dukkan halayya bayinsa la yakfa alaihi shay'un minha ba wani abu da yake boyewa a gare shi na ayyukan bayi ko halayya su fahzaruhu abinda wannan yake nufi mu kiyaye dokokinsa mu tsorace shi mu kiyaye umarninsa mu guje wa sa domin babu inda zamu shiga mu koye masa subhanahu wataala malai ce wal khitabu lil mu'minina wa ghairihim wannan magana ta shafi mu'minai kuma ta shafi wanin Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh